ya kamata in ma so ne ki bari ni ne ya kamata in ce miki ina son ki ke kawata ce mu ci gaba da kawancen mu kin fahimta kammal kenan ina ruwan zuciya da wani haji ko wani girma ya kamata ka fahimci me nake nufi kamar ta kama ba za mu fahimci juna da ke ba yau na ga kuna da tesa hajji saboda haka bari kira kawai suna jiran labarin so ah, so ne wanda huta kamar. Ba hutu nake ba karatu nake. Ni gudu abin da kake kamar a rayuwa ta burge ni yake ni. Inda ce za ka iya juri zama da ni. Tun fitowar rana, har ta ba sanya gajiya da kallon ka ba. Haba Firdausi, me yake damun ki ne? Da zan yin ɓuya a makarantar nan, kin sani muna da exams. Duk faɗin makarantar nan na ɓuya na zo na ina yin karatu. Amma saboda girman Allah, kuma ki zo kina jana da hira yanzu soyayya iyaye na suka turo ni makarantar nan ko karatu kai hakuri kamar amma ya kamata ka fahimci abin da nake nufi ita fa soyayya ba ƙarya ba ce ba kamar soyayya ba ƙarya ba ce So, labarin so labarin so sai a waye gari kawai sai mu ga kin zama matata ai da wannan budin nake kana da shi muke tashi amma kamar ka san ni? a'a kun dace da fari da sai to bella kai dai ba ka kika nemo ba Allah dai nuna mana ranar bikin ku lafiya na lafiya na lafiya na Hussein, in ka zo gida ina son ganin ka kage? To baffa. Ni fa gaba na faɗi irin karfar da mahaifinki ya mun karya na ni. A'a, wannan karya wani da ne ta ni fa ya ba haka yake yi. Allah zai nuna mana ranar biki. Amin Bello da ne ka ki kai. A wajen kawai ai zan samu Allah ya ki ko kan wata na baba. <laughs> Yayi Farida. su wane ne wanshi na ganku guda biyu yanzu a yakin bakin dogayyar ki kamar ne da abokin shi bafa a nan shi kin quarters din suke to kin san dai ni ba ni da abokin rikishi a shikin kotas din nan ko to ban yadda ke ma fara mini gyaye-gyaye ba kina kawo mini waɗanda ban sani ba kar abin ya zo ya zama rikishi me suke nema a wajen ki dama wai yana so za mu yi aure da shi ne to kai din kin yarda da su din ne kuma kina ton shi ba zan hana ki ba hai dai kin mashi maganan karatunki don da ni dai ina son ki karatu da ni Allah ba zai sa in yi gadi ba kuma ku ku sha wahala ai ba shi ma ne son karatun ne kuma ya ce ko bayan auren mu ba zan ci gaba da karatu na to hai ki gaya mishi akwai aiki gaban ki don ba nan za a daura auren ki ba hai an tafi yola a yola ma shan a shikin geji hai an tafi furfuru Ingi? Farida shi fari farida wuri ba mai hana ni. Me ne kake ta kallo na? Farida idolan kalle ki. wallahi farida kallon ki kaɗai ke sanya nutsuwa a gare ni har a gida an kasa ganewa ni kwa da babu kira ni ya ce mene na kwarara mai bayani shine ce tabbas zai tsaya akan magana auren nan da ni da ki <laughs> kaga ko faduwa ta zo daidai da zama domin ni ma jiya da na dawo gida maganar da baffa min kenan tabdida amma na ji daɗin haka wallahi kin ga yanzu shikenan muna yin aure duk ma haka muna aure shi ke na lafiya kan wata zainab lallai kina ji da wannan yaya na ki haka wannan hidima haka ai ni yayan na wadan gata ne duk abin da yayi farida take so ai dole ya zama abin girmamawa a gare ni fata na dai Allah ya kai mu mu sha biki amin ma kin iya tsara zance zainaba <laughs> ko ba haka ba ne. amma dai zainaban nan kanwarki tana da kirki wallahi <laughs> to yanzu wanne zan fara sha a ciki wanne ne kala na a ciki a ga kalan kina to amma sai dai babu kofi <laughs> to shi kenan babu damuwa zainab ki kawo min kofi yanzu nan nake so ne da ke ba komai ba ne akan kamal ne kamal kuma me ya same shi ki kwantar da hankalinki ba abin da ya same shi amma ina so ki sani kamal ba zai taba son ki ba kamar ya ba saboda yana tare da wata yarinya kyakkyawa sun kuma da ya rasa labarin sunanta farida what farida wata ce kuma farida da bai gaya maka bane kayan ya zo da ga ga ai gaba ɗaya sai Fidausi wace ce Farida labarin so Farida kike tambaya Farida wata abaci <laughs> ya ishe ni ba ni da magani am kana ji so eh labarin so labarin so ce ta samin ɗimuwa kallo guda sai shakuwa ƙawata me ya faru ne haka ina za ki ne ya na ganki a haka yaushe za mu gana <gasps> me yasa kamar ba zai gane abin da nake nufi ba ne me wani hanyar na tafi ne da shi wanda ni ba ni da shi <gasps> me yasa kamal baya tausayi na tun da nake a rayuwata ban taɓa tunanin cewa namiji zai iya kallo na gaya min magana ba <gasps> sai gashi masoyin da nake so abin alfahari na ya ci min mutunci a bainin nasi wannan wata rayuwa ce na gaba da shi me yasa ne na daɗe da sanin kamal yana son wata yarinya amma tsoro nake faɗa miki shine na bari halima ta faɗa miki shawaran da zan baki ya haƙura da shi ina ba zan yi haƙura da kamal ba ba zan yi haƙura da abin da nake so ba domin ina ji a jikina kamar zai iya zama nawa in Allah ya yarda to Allah ya sa <laughs> na me yake damun ki haka gaya min menene matsalan ki me yake damun ki Firdausi kaina mama kaina mama ciki na zazzabi Firdausi Fanda mama. Yaya, me ke faruwa ne Firdausi? Hmm? Haba Firdausi, menene damuwa ki? Kaya hmm? mun Firdausi. Mama, me ke faruwa zuciya ciwo. Ruhi na mara daɗi. Na menene? kashe kai na mama. abin kashe kaina domin ban ga amfanin zuciyata ba ta sa ni san masu da ba zai taɓa kauna ta ba yanzu na fahimci inda kika dosa da sannu zaki mallaki kamal ya zama mallakin ki na har abada insha Allah ki kwantar da hankalinki kin ji firdausi na ki shiru ki kwantar da hankalinki ki sha magani mama wa me yasa kamar ba zai ki kwantar da hankalinki kin ji wai ina da aibi ne ba ki da komai soyayya da ni ba ba ki da komai ki kwantar da hankalinki ni ne saboda zai fahimci soyayya da nake masa ba har sai zuciya ta ta mu ina ki kwantar da hankalinki kin ji Firdausi ki nutsu nutsuwar ki kawai nake nema dan Allah Firdausi zai so ki kin ji ki shiru inna lillahi wa inna ilaihi mama mama kamar dan Allah Mama. Doce. Firdausu. Firdausu baki ci abincin nan ba fa. Kuma sannan kin san baki sha magani ba ya kamata ki ci abincin nan fa kafin ki sha magani. Rayuwa ba abinci ba zai yiwu ba Firdausi. Ki daure, ki sha magani, kin ji? Ga jikinki yayi zafi Firdausi. Baki na ba daɗi baba. <laughs> ba zan iya cin abincin daurewa zaki fiddausu ba zai yiwu ba daurewa zaki fiddausu rayuwa ba abinci fa ba zai yiwu ba ki daure kin ji Allah ya baki lafiya ko labarin su labarin su wai ana kiran fiddausi kai je ka ce ba ta nan fiddausi ina turowa aka yi kiran ki na ji kina a ce ba ki nan je ka ce tana zuwa ko fiddausi duk na san matsalan akan kamal ne kada soyayya da kike wa kamal ka yi ƙoƙarin makantar da ke har ki kasa gano illar da za ki wa kanki. Ma ba na son kowa ba na bukatan kowa ya zo nema ni. ya kamata ki ba wa maneman ki dama don sai an gwada akan san na kwarai. Firdausi ke da kamar ɗin ma ba wani damuwa ya da ke ba? Hmm, mama, mama ina son kamar da ba zan iya haƙura da shi ba. kuma ina ji a jikina kuma daren daɗewa kamar zai iya zama nawa ni kaɗai insha Allah dai yanzu dai ki tashi ki je ki tashi ki je ki ga maki kiran ki a waje ni ma ba na son zuwa idan ki tashi ki je kar ki ba mutum a waje so eh Gimbiya sarautar mata. Malam gidan So da ƙauna da kuma zamtowar mu ma'aurata. Ka san me kake faɗa kuwa? Ƙwarai kuwa, domin ku a halin yanzu ban da wani buri da ya wuce kasancewar mu ma'aurata kuma ni masoyi ne a gare ki na gaskiya da haƙiƙa. kuma kana ganin cewa ni da kai mun dace ai ko da bamu dace ba za mu iya zama domin ina son ki to ni ba na son ka ba na son ka ba na kaunar ka kuma kaga ko ba fiye da za a yi na auri mijin da ba na so ka je can ka nemi mace daidai da kai don Allah ina ne roƙon ka ƙara zuwa ofin gidan mu. ka ji ko so ne labarin so Mama? Tunani ne ke haka. Wallahi ba ma baba ne ya aike na Bauchi. Ba wai ba na son zuwa Bauchin ba ne matsala ta guda ɗaya ne. Ya ce wai sai na je na dawo kafin a tsaye da magana auren mu da Farida. Duk kafin je dawo kar wani abu wata matsala ta iya afkuwa. Sai ga shi na yi wanka na zauna a nan ga lokaci yana kokarin ya wuce mu. Kuɗi na tafiya ta ɗan nisa. Sai kuma dole sai na bi na sufuri da na da shi saboda mama tana so na Labarin soya. labarin so ki daina kuka farida kin ga wannan tafiyar Ni ma da zan yi ba wai asarai na bane dole ce ta sa kamar na saba da kai rashin ka zai azabtar da ni sosai na dace kamar yau ah, kin ga yanzu wannan yar wayar da ta fara shishigo Inda Allah ya sa na san da wannan tafiyar da zan yi kokari in mallake ta ke ma in mallaka miki kin ga da za mu dinga waya har zuwa mu dawo abin da nake so ki sani da ke zan tafi a raina da ke zan dawo insha Allah don Allah ki daina kuka farida tashi tashi farida wuri ba lokaci yana tafiya kuma kin ga tafiyar nan da nisa na san ba za ki so na yi tafiya ta shi ke ka kula da kanka ka kula da tuki Allah ya kiyaye hanya Allah ya dawo da lafiya lafiya zan ji farida kin tafi kin dawo na san ilahu bai kyautar zuwa kamar Allah ya sa dai ba mantuwa kai ba. Ba mantuwa ne ba Farida. gani nake kamar idan na tafi ba za mu sake haduwa ba me yasa kake irin wannan tunanin kamar kana so na ina son ka muna son juna mu saboda haka ni taka ce babu wanda zai raba ni da kai sai mutuwa Allah ya sa Farida har na ji daɗi har zuciyata ta yi sanyi kuma na gode yanzu kin bani karfin gwiwa yin tafiya eh, so eh, eh. labarin so labarin so kamantuwa ne ba farida gani nake kamar idan na tafi ba za mu sake haduwa ba nisa kake irin wannan tunanin kamar kana so na ina son ka muna son juna mu saboda haka ni taka ce babu wanda zai raba ni da kai sai mutuwa Allah sa farida Hannu ji daɗi ko zuciyata ta yi sanyi kuma na gode kin ba ni ƙarfin gwiwa yin tafiya. yaushe za mu gana shirin uwa so ne labarin so so ne labarin so ta samin ɗimuwa da kallo guda sai shakuwa tarki na saka damuwa yaushe za mu gana uwa so ne labarin so so ne labarin so